salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manin kaza bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da takwas ga watan februari shekara ta 2022 miladiya da 23 muna cikin karatun littafin fitnatul tafsir littafin da ke bayani akan fitinan kafirta musulmin da ya yi kalmar shahada kamar yadda muka ce duk mutumin da ya yi kalmar shahada to muna daukan shi musulmi sai an samu dalili mai karfi da ya fitar da shi daga musulunci a yau za mu tashi shafi na talatin da bakwai daga tsakiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa ina lam yatimma sharban idan wa'annan sharuɗa bi ba su cika ba fa man kafara akahu fara huwa alkafir duk wanda ya kafirta dan uwansa zai zama to shine kafirin wani sharadi yake magana shine sharuɗan da muka yi bayani a can baya na farko dilalatun nususi ala anna haza kufurun wa kufurun mukhrijun anil milla na farko nuni na Nasi nasi yayi nuni cewa lalle wannan aiki da ya aikata ko maganar da ya furta kafirci ne kuma kafircin da ke fitar da mutum daga addini sannan na biyu in ku hadha hukum ala shakhs al muayyan dacewa na wannan hukunci ga wani mutum ayyanan ne to wannan shine sharta guda biyu da muka faɗa an gane ko dole ne a samu nassi na ƙur'ani ko nassi na hadisi ya ce wannan abin kafirci ne sannan kuma bayan an samu nassi sai kuma a samu dacewar nassi ga mutumin da ya aikata abin sai nassi ya zama to kamar riga akwai wanda an same riga ba zai shiga jikin shi ba akwai wanda an same rigan zai shiga jikinsa an gane wannan ko. to idan wa'annan sharuɗa guda biyu ba su cika ba duk wanda ya kafirta ɗan uwansa zai zamanto shine kafiri لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا رجلا بالكفر دوما النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري cewa lallai duk wanda ya kira wani mutum da kafirci aw qala ya adu Allah wa laysa kadhalik ko yace masa ya kai makiyin Allah alhali shi ba makiyin Allah bane shi masoyin Allah ne فإنه يعود إليه فيكون هو الكافر تو للي زي داو غريشي زي زمان تو شي كافري ne shi وهو عدو الله eh wannan kenan fa in babu tawili amma duk wanda ya kafirta dan uwan shi alhali ɗan uwan ba kafiri ba ne. amma ya kafirta shi ne a akan tawili to wannan ba za a fita da shi daga musulunci ba an gane ko sai dai idan an bai bayani bai gane ba sai dai a bidi an tar shi ku fahimce ai wannan shi ne dalilin da ya sa kaga sahabbai ba su kafirta khawarij ba yan khawarij da kyakkyawan manufa suke kafirta ainihin sahabban manzon Allah da kyakkyawan manufa suke kafirta masu saɓan Allah an gani su khawarij maganin kafirta sahabbai da suke da kuma kafirta sahabban manzon Allah kafirta ainihin masu saɓan Allah su sun yi shi ne akan tawili wato ma'ana sun fahimci nassi ne ba kan daidai ba kaga misali ka duba ayan wa may ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to lalle yana da wutan jahannama zai dawama a cikin wutan jahannama har abada in ka duba doron nassin nan yana nuni akan duk wanda ya saba ma Allah da manzansa in mutum yayi zina menene ba saban Allah bane to fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada in yayi saka ba ba saban Allah bane fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada in ya sha giya ba in ya karya ba in ya saba alƙawari ba in ya saba ma iyayensa ba in ya yi jinkirin sallah lokaci ya wuce ba an gano wannan ko in ya ci amana ba kaga sun dogara da wannan doran aya, in ka duba doran aya doran sa fasaran kenan amma inda kinsa ke saka shine sun yi kuskure ne a wajen fahimtar ma'anar aya. da wannan aya suke kafirta mutane da kuma ayar da ke cewa malin na min hamimin wala shafi'in yuta zalimai ba su da wani makusanci ko wani masoyi wanda za a yi masa da'a zalimai ba su da wani mai ceto ko wani masoyi wanda za a yi da'a ya eh, wannan aya ya nuna ba mai malin na min hamimin wala shafi'in yuta zalimai ba su da wani makusanci ko wani mai ceto wanda za a yi wa da'a ashe inda mutum azzalimi ne ba shi da wani makusanci da za a yi wa ɗa'a don mahaifinka yana kusa da kai mutumin kirki ne inda shi azzalimi inda kai azzalimi ne ba za a yi ma wannan masoyinka ɗa'a ba annan azzalimai ba su da mai ceto wanda za a yi wa ɗa'a. ina ba gane yanzu ka ci kudin wani kazan mai azzalimi in kama wani bai ma laifi ba kazan mai to gobe kiyama in ka mutu ka zama kafiri ba mai ceton ka wannan shi ne fasarar khawarij amma sun bi doron aya ne fataku yawman la tujzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu ha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yusrun fala yuqbalu ha shafa'a ba a karban ceto a wajen su ku ji tsoron wani yini wanda la tujzi nafsun an nafsin shay'a ko la tajzi fattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ka ji tsoron wani yini wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba za ka saka ma wani rai da komai ba a ah, yi ne ah, ah, fala yuqbalu minha ba a karɓar ceto daga gare ta a wannan rana ba a karɓar ceton wata rai da wata rai to kaga mutazilawa sun dogara da wannan da khawari aka cewa gobe kiyama an mutum ya mutu ba maganar ceto an gano wannan ko da irin nan sunan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina lokacin da yake zina yana mu'min wala yashrabu shari hina yashrabu huwa mu'min hina yashrabu wa huwa mu'min mashayin giya ba zai sha giya ba lokacin da yake shan giya yana mu'min wala yasriqu sariq hina yasriqu huwa mu'min to annan sai suka kafirta tunda an ce ba shi da imani ko da irin da su la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku ba shi da imani gaba ɗaya har sai ya so wa ɗan uwanshi abin da yake so wa kanshi to da irin wa'annan nusus ɗin suka bi doron nassin ba su nemi taimako da fasara magabata ba sai suka kafirtawa mai saban Allah kun lura to wannan kafirtawan nasu sun yi ne kan san rai ko kan tawili kan tawili an gani su sun fasara ayan ne ba daidai ba sun fasara hadisin ne ba daidai ba an gani da sun nemi taimako da malaman sunna da an musu bayanin duk wa'annan matsalolin daji daki sai zama to ba su nemi taimako ba sai suka fasara shi da irin fasaran da suka fahimta ana kiran wannan tawili akwai tawilin sa'ik akwai tawili gairu sa'ik akwai tawili wanda ya halatta wato ma'ana a luga yana da ma'ana a cikin lugar larabci an gani amma kuma a shari'ance ba haka yake ba sai zuka suka fasara shi da abin da larabci ke ɗauka to idan mutum ya yi tawilin sa'ik kuma sai aka fahimci mai fassarar nan ba mai son rai ba ne yana da kyakkyawan manufa amma ya samu zaniya ne to ana yi masa uzuri an gane ku ko da ya yi fassara ne ya yi kuskure ne a wajen furu'a ko ya yi kuskure ne a wajen aƙida in ya zamanto an lura mutum ne mai kyakkyawan manufa yana son sunna sosai yana kuma yaƙi da bid'a sosai sai ga ya faɗa cikin wani abu wanda wani abu bid'a ne ko ya faɗa cikin wani abu wanda wani abu kafirci ne ba za a yi gaggawan kafirta shi ba sai an tsayan mai da hujja an kusan mai da shi ba in ba a tsayan mai da hujja ba ba ku zame da shubaha ba za a yi masa uzuri A gane yanzu a najeriya akwai wani dattijo mai son sunna mai yaƙi da biya kowa ya san shi ko kusan mafi yawan wanda suka fahimci sunna ta hanyar suka fahimta amma ya fada cikin kurakurai kafin ya bar duniya dangane da dawo annabi isa ko kowa ya san dawo annabi isa wani abu ne wanda ba abun wasa ba hadisan mutawatirai ne a gane duk wanda ya ce annabi isa ba zai damu kowa ya shi ya yi kuskure an gane har wasu malamai sun sashi daga cikin nawaqidul iman abinda ke fitar da mutum daga cikin imani an gane in mutum yayi inkarin dawo annabi Isa saboda hadisan da suka yi magana kan dawo annabi Isa in dai mutum ya san hadisi ba zai karya tashi ba kama idan malami ya fada cikin kuskure ta hanyar tawili sai ya fassara abin ba daidai ba alhali an san yana yakan bid'a yana yakan shirka kuma yana kira zuwa gaban sunna har ma yakan ce karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya an gane kuma in za a fasara qur'ani da hadisi ba a fasara da sarrai sai an fasara da fahimtar magabata to wannan malami da yake faɗin wannan magana kuma ka tabbatar da manufar shi kenan mutumin kirki ne sai ya faɗa cikin wannan kuskure za a kafirta shi za a bidi an ta da shi la saboda ya faɗa cikin kuskure ne a ta'awil ya fasara hadisin nan la nabiyya ba'di babu annabi bayana shi ya fassara suna ce ba annabi bana ya kuma za ta annabi isa zai dawo kaga inda ya samu matsala kenan to amma ya malamai ka fasara shi la na fiye ba a babu annabi bayana babu wani annabi wanda zai zo da wani sabon sako da wani sabon shari'a bayana an gano wannan ko amma wannan bai hana annabi isa wanda dama can yana nan kuma dama bai mutu ba an gane ko Allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi bai hana ya dawo ba in ya dawo da mai zai aiki in annabi isa ya dawo kamar yadda hadisi ya tabbatar zai hukunci da shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai zai zo da wani sabon abu bane in ya zo cikin al'umma annabi yana matsayin mujaddidi ne shi amma gabanin isra'il shi manzo ne shi shi ba manzo bane gare mu manzo ne gawa gabanin isra'il Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il in huwa illa abdun an'amna alayhi waje alnahu matsalan bani isra'ila shi annabi isa bawa ne da muka yi masa ni'ima sai muka sanya shi ya zama abun koyi ga bani isra'ila mu in ya cikin mu zai zama ɗaya daga cikin al'umma annabi ne ba wai zai zo da rigan annabta bane ne amma ba wannan mukami na shi na annabta ba a cire shi ba bani isra'ila mu a wajen duk wani manzo wanda ya rayu har ya zo wannan zamanin shi ma zai zama to daga cikin mabiya annabi kamar yadda manzo Allah yake cewa law nazala law kana Musa hayyan ma wasi a hudun bai da annabi musa yana rayu babu abin da ya yalwace shi face ya bi ni duk wani manzo da zai zo yanzu sai ba annabi da annabi isa shine manzon da Allah ya rayar da shi har zuwa yanzu yana rayu kamar yadda hadisai suka tabbatar to kuma zai bayyana ƙarshen zamani to kaga wannan hadisi lalabi ba ji bai yi karo da wancan ba to amma shi wannan malami da na faɗa bawan Allah mutumin kirki da ya zo sai ya fahimci abin haka shi kuma abin da yake kokari ya yaka sun sa abin da yake so ya yaka sufaye sufaye masu cewa shehunai suna zuwa bayan annabi ya rasu su kawo wani zikiri da wani kaza da wani kaza to yana kokari ya yaka wannan maganar da sufaye suke kokari su ce wai bayan annabi ya rasu yana tasowa daga kabari ya samu waliyansu to hankalin shi na kan wannan yakan sufayen to idan aka ce annabi isa zai dawo to kila sufaye su samu kofa kun gane wannan to anan wajen idan malami an san shi akan bin sunna da kuma yakan shirka da yakan bid'a da yakan sabon Allah yana son hadisi manzo Allah sai ya fassara wani hadisi kan tawili yayi kukuri ba a an da shi ba a kafirta shi ku fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ɗan uwa su fahimta akwai abu ko da kafirci ne wannan hadisi da yace man qala li akihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhuma duk wanda ya ce wa ɗan uwanshi ya kai kafiri to ɗayansu ya dawo da kafirci in ma shi wanda ka kafirta din ya kafirta in bai kafirta sai kafirci ya dawo wajen wa ya dawo wajen wanda bai kafirta wa to yanzu ka ware ba sun kafirta mafi yawan sahabban manzan Allah har sun doki makami sun yaƙe su sun kashe wasu daga cikin sahabban manzan Allah to amma kafirci ya koma gare su me yasa kafirci bai koma gare su ba bayan an ce man kala li aqihi ya kafe fatar ba abiya a duhuma eh kufur ne me ka wannan tawili ne an gani kafirci bai dawo gare saboda me sun yi tawili ne a wajen tawili su yi kuskure duk da cewa su abin da ya sa ba daga musu kafa ake tar da su saboda sahabbai an tura abdullahi bin abbas ya je ya tsaye musu da hujja ya kusa musu da shubha wasu daga cikin sun dawo wasu sun dawowa to tun da an muku bayani kuma bayanin na nan a cikin tarihi shi ya sanya ake mai ake biri an su amma ba a kafirta su har gobe kun gano wannan ko to shine abin da ake magana nan wato idan mutum ya fada cikin kafirci bi ta'wil kuma ya zama tawilin nan sa'ik ba tawili na banza ba wanda zamu yi bayanin tawili na banza irin na yan badiniya tawili ne sa'ik lahu wajhun fil lugha an gane an gane ko yana da wajibi a cikin lugha sannan kuma an fahimci mutumin mai kyakkyawan manufa ne shi to ba a kafirta shi sai an duba manufar shi ana gane manufar mutum ta karantarwar shi ne kun gane wannan ko na'am fa idza qala insanun kayfa yakunu huwa kafir idan mutum ya ce yaya za a yi wanda ya kafirta dan uwan shi ya zama kafiri وهو إنما كفر هذا الرجل جيرة لله عز وجل الهالشي يا كابرتا وانا متوب نزول كيشن الديني يعني يا كابرتا شتبو دا كيشيني يا قوة نباو الله يا أيكا توانا أبو ندينا قانا كابرتيني أفهم كنزا an gani wato ya yi algadabu ne difa'an an dinin la fushi ne saboda kariya ga addinin Allah an gani to ya za a yi tun da dai kamar shi ya kafirta wani saboda fushi saboda kishi to ya za shi kuma kafir kashi na'am qulna innahu kafara haythu takaza nafsahu musharri'an musharri'an ma Allah sai mu ce a ai ya me yasa ya kafirta ya riki kanshi mai shar'antawa tare da Allah ya mai kanshi shi ma yana iya mai mutum kafiri tunda Allah bai kafirta shi ba shi ya kafirta shi an ce al-kufru haqqul la yuhammu rasulih bin nafsi yuzbutu la bi qawli fulani to shi sai ya zo ya kafirta mutum da ra'ayinsa shi a tunanin shi mutumin ya yi an gano wannan ko ya mai da kanshi Musharri an Allah amlahun shuraka shara'u lahun min din malam lam bihi Allah wasu na da wasu abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini su halatta su haramta abinda Allah bai yi izini ba an gani shi ya riki kanshi musharri amma Allah wa hakama ala hadha kufr sai yayi hukunci akan wannan da kafirci wallahu ta'ala lam yukaffir alhali Allah ta'ala bai kafirta shi ba فجعل نفسه ندا لله عز وجل في التكفير sai ya sanya kansa kishiyan Allah a wajen kafirtawa kun ji wannan Allah ne mai kafirtawa sannan manzon sa shi sai ya kishiyanci Allah ya ce shi ma zai iya kafirtawa wannan shine abin da ya kafirta amma ka idan mutum yayi haka yana ganin wani ma zai kawo nasi ne ya ɗauka nasi haka yake kun gane ya ɗauka nassin haka yake sai ya hukunci da hakan wani ma ya rude ne sai karanta zonar nassi manid da ali gairi abihi wa huwa ya alamu illa kafara shin wa yake kafara jama'a ba manzo Allah ya faɗa ba ai ba ni na ce bari ƙara maimaitawa illa kafara me ake nufi da illa kafara ina ba zan gane wannan to kaga wannan illa kafara din shi ya rute shi amma dole ya san ko da an ce kafara ai kufur kala biyu ne akwai kufur asgar akwai kufur nuna kufur to wanne ne daga tashi shi bai ba sani ba kawai shi ya ɗaukan an ce illa kafara shi kenan kawai an gani wa man salla bi ghairi alwudu'i amidan fa huwa kafirun yace wa ya faɗa mai ahlari ne ya faɗa ba ni ba an ce wai muna kafirta musulmi gashi mai ahlari ya ce wa man salla bi ghairi alwudu'i amidan fa huwa kafirun shi mai halari na nufin mutum ya fita musulunci ne ko kufur tuna kufur kufur tuna kufur shi dan fudu ya yi bayanin wannan a cikin littattafansa malaman sunna sun yi bayanin wannan dan mutum ya yi sallah ba tare da alwala ba in ya san cewa bai kyauta ba kafiri bane shi sai dai ya yi kufurin asgar ba wai kufurin mukhrijin min lilla ba kuna ne to idan mutum ya ce duk wanda ya yi sallah kamar irin wa'azin da aka yi da lokacin da aka fara sunna zafi zafi a farko ai ana cewa duk wanda ya sallah ba tare da alola ba ya fita musulunci masu yin wannan yaya sun yi tafsir na dire, da tawili sun fasara shi ne ba daidai ba in dai abin na da dan wajen akwai dan alaman kashin gaskiya sai mutum ya fasara ba daidai ba za ka kuskurantar da shi ne ba za ka kafirta shi ba duk da ya kafirta dan uwan shi musulmi amma bi tawili kuma ka kalle shi wannan mutumin da ya kafirta dan uwan shi din yana da kyakkyawan manufa yana da kyakkyawan manufa ka kuma mutum ne mai son sunna mutum ne mai yakan bid'a mun gari irin wannan abin Nasiruddin Albani ya duba dangane da babban malamin nan na Misra wanda kusan malamin ya fara gudunmawa ga da'awa salafiyya sosai a Masar ne a Sheikh Rashid Rida wani babban malamin hadisi ne wanda Nasiruddin Albani ya tasirantu da ilimin hadisi ta hanyar karance-karancen jaridunsa akwai wani jarida almanar da wannan bawon Allah yake takarijin hadisi dalla dalla dalla albani baya yarda wannan jarida ya wuce shi saboda ya buɗe wani waje da kawai yana takarijin hadisi albani na siyan jaridan ya karanta yana fa'idantuwa da karatun littafan da kuma littafan hafizul iraki zainuddin nasiruddin albani ya koma shauki ya tashi daga mazhaban hannafiya na baban shi ya koma muhaddis ya koma yana ta bibiyan hadisi yana ma karatun hadisi ne dalla dalla kana bin shi zaka zama malamin hadisi ba kuma sani ba shi Rashid Rida to akan haka Nasiruddin Albani ya bu usulubin shi ya zama hadis to daga baya wannan malamin sai tasirantu da wani malamin sa Muhammad Abdu shi wannan malami akalani ne yana yana rinjayar da hankali akan nasu sai ya zo yana fassara wasu ayoyi ba daidai ba kan tawili sai malamin nashi ɗalibin nashi rashin Rida sai tasirantu da shi kafin ka amkana sai ya dauki wasu ayoyi ayoyin sihiri ya inkarin su ya inkarin kai hadisan sihiri da tawili yana fassara su bi tawil sai ya yi tawilin su an gano wannan ko ta irin wayannan da wasu matsaloli haka da dawowa annabi isa shi abin tawil ta irin wannan sai malamai suka yi sabani wajen bid'antar da shi Sheikh Mukbil yana cewa wallahi laysa bi salafi wala karama wala shi ba ɗan salafiya ba ne ba wani sassauci ɗan bidiya ne nasiru jihar ba ke juwa mutumin da ya zo da da'awa salafiya mai san hadisin annabi yana karanta da hadisin annabi yana kira zuwa ga sunna yana ya ɗan bidiya dan yayi kuskure bi ta'wil kabiri an tada shi haka nan a'a sai albani ya hana albani ya raddi ga shek mukbil kan wannan matsala din mun duka malaman sunna ne ina ba ta gane wannan to almuhim dai ana yin kuzuri bi ta'wil idan mutum an tsaye mai da hujja bi ta'awil bi amsa da gyara ba za a biri an da shi amma idan ba tsaye mai da hujja ba ba za a biri an ba za a kafurta shi ba in ba a zaunar da mutum an mai bayani idan wani lokaci malami babba sai ya samu zamiya ana kiran wannan zallatu alim malami sai ya samu zamiya bai samu malami irin shi ko wanda ya fi shi da ya tsaye mai da hujja ba to abun baya tasiri kun gane wannan na'am هذا من جهة wannan tsawon bangare kenan wa min jihatin ukhra qad yadbu ala qalbihi wal iyad billah to bangare kuma qad yadbu ala qalbihi akan toshe zuciyarsa in mutum ya zama dabi'un shi kafirta mutane ba ka'ida farko dai ya sanya kanshi kamar Allah shi ma mai shar'antawa ne zai iya fitar da mutum musulunci ko Allah bai yarda ba kaga yana da hadari sannan na biyu Allah zai iya toshe zuciyarsa saboda duk mutumin da baya son musulmi da alkhairi ba ruwan Allah da shi kai kullum burinka musulmi ya fita a musulunci kai kullum burinka musulmi ya zama dan bid'a ba ka duba ainihin uzuri ga dan uwanka musulmi to duk mutumin da yake dabi'an shi haka Allah zai iya toshe zukatansa wal iyaz billah wa takunu nihayatuhu an yakfura billahi kufran sarihan wadiha sai zama karshen al'amarin sa ya kafirce mu Allah kafirci wanda yake bayyananne a fili a gani shi mutumin da yake irin wannan baya wanyewa lafiya inda ya zama zuciyanka ba shi da kyau in kafircinka ba na tawili ba ne kana tafiyar ne da san rai Allah ba zai gane ka ba amma idan mutum yana tafiyar da tawili shi ya ɗauka abin daidai ne in yayi sa'a Allah zai iya shiryar da shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana an ce wannan aya yake nuna duk mutumin da yake da kyakkyawan manufa ko da ya bace insha Allah ba zai tabbata ba saboda ya bace ne da kyakkyawan manufa to Allah ta'ala zai duba niyyar kai shirye da shi insha Allah ina fatan gane wannan to amma mutumin da yake mai mugun manufa kaman ina yawan kawo mana tarihi lokacin farkon wa'azin izala an yi wani mutum a nan garin Kaduna in yana wa'azi idan shi jahi ke kamar dan kwaya kuma kalma ɗaya biyu zai ce kana ma shakka ne kai ma ka kafirta an gani wa man shakka fi kufrihi fa huwa kafir a gane duk wanda ya shakka kan kafircin wani shi ma kafiri ne in ka ce malam ah, kai ma kana shakka ne kai ma an ta a yi an ta kafi a gane ba a sauci in ya ce ma wani kafiri kaɗan yi kofanto to kai ma ka gama akwai sanda ya je wa'azi wa'azi zariya yana ta kafirtawa samari na faya faya faya kuma kamar ana ƙara wura shi a gani yana ana faya yana kafir haka kawai ke tarba kafircin ba an gane yi wani wa'azi mai zafin gaske Ya ce kullu cin dalala kowace a bata shi ya gaya ma akwai biri a bid'a biri a ja'iza biri a wajiba ta kafir malamai suka yi haka malala malala sai wani ya gaya mai kullum shehu dan fodiyo shi ma ba kafir ce a cikin iyawu sunna shehu dan fodiyo ba kaza kaza ce ayya kuma kafir kana shakka ne kai ma kuma kafirta ga malamai sun zauna suna kallon shi malaman shi ne wani malami ya ce da ma zai fara wa'azi wannan bawan Allah da ƙyar aka tarbe shi da ahalari lokacin za a yi wa'azi ana yin ana interview wallahi da ahalari aka tarbe shi haka haka da ƙyar ya kai amma daga baya su malaman da suka mai nasiya shi ma sai suka kafirta yace duk sun yi rika su malaman tunda manzo Allah ya ce wa kullu bid'atu kullu aka ce kullu kulliya shi duk mutumin da ya shakka kullu babu wanda ya ce wani akwai wani bid'a a akwai kafiri ne kai kuma samari suna san shi samari suna taruwa karkashin saboda caji da rawan kai an gane ko a lokacin nan malamai suka zauna da shi yake wala su ma malaman ya yi wa'azi kuma samari suka gaskiya ne kafiri ne sai to an dakatar da shi a wa'azi yace an dakatar da ni haka yi tare samari yace yanzu ya koma wata kungiya ya bude sabon kungiya ya bude sabon kungiya an gane jama'atu da'awa ilallah sunan ta bana mantawa jama'atu da'awa ilallah samari kuma su fishi aka kwashe mai yake zala samari yana cikin wannan wa'azi yace izala daga samanta har kasanta kafirai ne sai dai mutum ɗaya dattijan arziki malama hukum na ba gane ya kafirta su yace me yasa duk mutumin da ya hana mutum wa'azi ya kafirta a ramma mai Allah ya ce wa man azlamu mimman mana a masajidin layi an yuzkara fi hasbuhu wasu asif da wannan kafirta malaman izala kakaf wa ya fi zalunci kamar wanda ya hana masallacin Allah a ambaci sunansa yanzu me muke yi jama'a ambatan sunan Allah to an ce ba daina wa'azi ya hukunci wanda ya hana wa'azi kafirun to wallahi haka ake tarabin kafirci to daga baya aka zo aka dawo da shi aka dawo da shi sai kuma yawancin izala izala sun dawo musulunci an gane to wannan bawan Allah dai daga baya zai fara kirkiro sai Allah ya zarbe shi saboda me zance na gaskiya kafirtawan ba da kyakkyawan manufa yake yi ba zance na gaskiya kafirtawan ba na tawili bane kawai ganin daman shi ne kawai amma yana maka shi alfahari mai yawo da kaulasa a aljuhu an gane daga bayan ya Allah ya zarafe shi Allah ya kyale shi yanzu kun san karshen rayuwar yanzu ya kai shekara wajen sittin da wani abu kun san a gidan shi yanzu ƙur'ani zalla shi ne ma shugabanta wannan mutumin da kuje yana ɗan qur'ani yadda na shugabanta a nan garin Kaduna asalin shi dangin gizala ne mai ganin kowa bai iya ba sai shi an gani ya kafirta kowa da kowa to ma karshen al'amarin sai Allah ya jarabe shi ya ce da shi malamin sunna ne duk wanda baya son sunna kafiri ne to yanzu ya kafirta yanzu ya yaya kun gani to sakamako in ka kafarta mutum gai tsakaninka da Allah kuma ka tabbatar da akwai nassin Qur'ani da hadisi duk wani uzuri wanda shari'a ta kawo ka bi an gane wannan ko kuma ka ringa dubawa ko da abu ya zama kafirci ba duk wanda ya aikata kafirci bane kafiri ko da abu ya zama bid'a ba duk wanda ya aikata bid'a bane dan bid'a akwai sharuɗa akwai ka'idoji akwai mawani in ba ka kiyaye wannan da gangan kake yi to in sha Allah ba za ka mutu ba sai Allah ya jarabe ka da kafirci sai Allah ya jarabe ka da bid'a din fa ka barin gaiba mutane uzuri na'am fal mas'alatu khatiratun jidda kai mas'alan nan fa inji ibnu usaymin yana fada hadari kafirta musulmi yana da mai hadari mas'ala ce mai hadari sosai ba abun wasa bane ba wai dan kun samu bambancin akida da mutum ya zama kafiri ba kana iya samun bambancin akida da mutum wannan mutumin dan bid'a ne shi ko wannan mutum fasiki ne amma kafirta wannan yana da wuya dama tsakanin bid'a in ma ka zama ahlus sunna ko ka zama ahlul bid'a ba dukkan kuma dan bid'a bane kafiri mutum na iya zama dan bid'a amma musulmi ne dan uwanka an gane wannan aiki yawa idan mutum ya aikata bid'a sai ya cika sharadin kafirtawa za a kafirta shi na'am فليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله بام da iko mu kafirta wanda Allah bai kafirta shi ba da manzansa kun ji wannan sai mun ga nasi qarara al yaqinu la yazulu bi mutum mun tabbatar yayi kalmar shahada sai ana tantama yi ridda ko bai yi ba to bai yi ba al asalu baqa'u ma kana alama kana asali komai a bashi yake in kana shakka yi ridda bashi a musulunci shi yadda aka samu tabbaci ya musulunta haka muke so mu samu tabbaci ya yi rida ka ce ne ya yi rida me ya ce ba ruwan shi da musulunci an tambaye shi yake an tambaye shi ya gaya wa mutane ba ruwan shi ya ce mai ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da maganar manzo Allah shi yanzu kawai ba ma ruwan shi da addini kaga ya fito fili ya kafirta كما أنه ليس لنا wa rasuluhu. شيئا لم ba mu da iko mu haramta wani abu wanda Allah bai haramta ba da manzansa. in Allah bai haramta abu ba mu da iko mu haramta shi wala wannan ko yawa wala annabiha shay'an lam yubihu Allah wa rasuluhu eh wala annabiha shay'an ko ba mu da iko mu halatta wani abu wanda Allah bai halatta ba da manzansa Allah ne mai haramtawa Allah ne mai halattawa duk wani abin da Allah bai halatta shi ba baka da iko halattawa duk wani abin da Allah bai haramta ba baka da iko haramtawa in ko ka halatta ko ka haramta ka allantar da kanka Allah shi ke da iko wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun an gane ku kada ku ce saboda abinda harshen ku ke siffanta muku na ƙarya irin ƙaryar da harshen ku ke siffanta muku ku ce wannan halal ne wannan haram ne don ku ƙirƙiri ƙarya ku jingina shi zuwa ga Allah lalle wa'annan masu jingina ƙarya ga Allah ba su samu babban rabo an gane ku na'am wala nujibu shay'an lam yujibuhu Allah wa rasuluhu ba ma wajabtar da wani abu wanda Allah bai wajabtar da shi ba da manzansa to kun ji wannan karkashin wannan malaman usul fiqh sun gina wata ka'ida mai girma shine al-asalu bara'atu zimma min al-huquqi wal wajibati illa bi dalil asali wuyan kowane mutum ya kubuta babu wani haƙƙi da ya hau kanka babu wani wajibi da ke kanka babu wani abin da ke haramu a kanka sai da dalili wannan shine asali wuya ya wuyanka a kubuce shi domin dalili shine a ce ma Allah ne ya haramta manzan Allah ne ya haramta amma an ce ma malam wani ne ya yi ijtihadi amma malamai sun saba mishi yaya ya zama dalili malam wani ijtihadin shi ne a ijtihadi na karban dacewa yana karban kuskure abu hanifa ya halatta ya wajabta yin zaka akan zuma sauran malamai suka ce ba su yadda da ishtihadin shi ba ya ce za a iya zaka akan zuma za a iya zakkan doki sauran malamai suka ce ba su yadda da a yi zakkan doki ba kun gane wannan ko to a nan wajen yanzu idan ka je garin annabiya sai wani kana da ya ce kawo zakka suka ce ni ba zan kawo zakka ba me yasa saboda ina nan sai ya kawo nassin da baka gamsu da shi ba sai ka ce da kai wannan magana naka bai fito fili ba al'asalu bara'atu zimma asalin wuyan mutum kowanne wuyan shi ya kubuta ba ka da iko ka wajen samun wani abu ko ka haɓar ko ka halarta sai da dalili in babu dalili na tsaya kan asali malamin naka da ya wajabta ba Allah bane ba annabi bane shi babu wanda yake wajabtawa sai Allah babu wanda yake haramtawa sai Allah a gane idan malami ya yi ishtihadi ijtihadin bai hau kanka ba sai da dalili idan abu hanifa ya ijtihadi bai hau kanka ba sai da dalili imamu na malik in ya ijtihadi bai hau kanka ba sai da dalili haka nan imamu shafi haka nan imamu ahmad haka nan kowane malami a duniyar nan nasiruddin albani Ibnu ba fauzan shek rabiu shek fauzan in suka yi magana ya saba ma shari'a baya hawa kanka Allah ne kadai zai yi magana magana ya zama tabbaci manzo Allah ne kadai zai yi magana magana ya zama tabbaci amma an ba waɗannan ba sai wani malami ya yi ƙoƙari ya yi istinbaɗi baɗi shi zai iya zama daidai zai iya zama mai kuskure ne ba mu da iko mu wajabtar da wani abu wanda Allah bai wajabtar da shi ba sai da manzansa ba idan wani ya ce ma sanya niƙadi ga mace wajibi ne suka ce mai nasi sai kawo nasi sai ai nasi sunan daga kawo malamai da yawa kuma ga abin suka faɗa abdullahi bin abbas ya nuna fuskar mace ba al'aura bane ga nasi sahabi wane ya nuna in wani sahabi ya nuna kuma al'aura ne wani kuma yake ba al'aura ba to yanzu yaya asali ba al'aura ba ne wanda ya ce kuma dole sai an rufe shi zai kawo mai to Allah ne yake iya wajabta mana ba mutum ba idan ka yi magana ban gamsu ba zan ajiye ma ra'ayinka in ci gaba da yin abin da kan tsaya kan asali al'asal bara'atu zimma asali babu abin da yake wajibi a kai na sai da dalili to dalilin ka ban gamsu da shi ba to ina nan akan asali na kun gano wannan ko wannan magana ne mai matsar muhimmanci shehu islam yana cewa ya tabbata a cikin sahabbai an gani wanda ya yi wata magana ga sashen al'umma misali kamar mu ɗauki umar dan kaddaf radiyallahu an akwai sanda hatib bin abi balta'a ya je rubuta wasiƙa zuwa ga kafiran makka yana sanar da su cewa su yi shiri ba ga muhammadu nan zuwa da sahabansa za su yake su shin musulmin da ya aikata wannan ya ɗauki wasiƙa abinda aka yi a asirce sai ya ɗauki wasiƙa ya aika makafiran cewa ga manzan Allah da sahabban za su yaƙe ku me za ka ɗauki wannan musulmi ne shi to lokacin da ya rubuta wasiƙa sai Allah yawa manzan Allah wahayi da Allah yawa manzan Allah sallallahu alaihi wahayi sai manzan Allah ya tura aliyu bin abi talib da wasu yan rinjina haka a je a tara wannan don ya ba wata mata ne matan kuma ta boye a cikin jikinta sai ya ba ta yi ta kai musu sai Allah ya sanar manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi sai ya tura aliyu a je a kamo matan a ce ta kawo wasiƙan da aliyu bin abi talib ya je ya tara matan ya ce mata ki kawo wasiƙan da aka ba ki ce ba ba ni wasiƙa ba ya ce wallahi in ki kawo ba kin ɓoye shi a jikinki waje kaza za mu ki tsarara da ta ga da gaske suke sai ta fito da wasiƙa da ta fito da wasiƙa sai aka ɗauki wannan wasiƙa aka kai mu annabi aka karanta a gaban shi sai gashi hakim sahabi ne wanda ya halarci yakin badar kun san dai tun a duniya dan aljanna ne yana jiran mutuwa ne kawai sai gashi ya rubuta wasiƙa zuwa ga kafiran makka yana sanar da su sai shirin yaki ga muhammadu nan zuwa kawai nan take umar ya zaro takobi ya rasulullah da'ani adribu hanka a ukun ka hazal munafiq ka bari in sare wuyan wannan munafiki wai za la kullu zina amalu qalu amanna wai za ka lauri zashi ya irin qalu illa ma anna ma akum ko kage yana tare da musulmi amma gashi ya rubuta wasiƙa ga can. ya zan ne ya zan munafiki nifaqul itiqadi an gane shi abinda umar ya dauka kenan to in kai ne ya zaka dauka wani irin hukunci za ka yi ma wannan mutumin yanzu kana ganin a zahiri ta duba maganar da umar ya yaya to wannan ake kira tawili ai sai manzo Allah ya ce a sai ya ce ya hati ma malaka ala ma ma fa'alta annabi ya mai izalatul shubha wa iqamatul hujja mai istifsar menene abin da ya dauke ka haka yi wannan abun an bai gayan uzuri kenan ko me ya sanya haka yi wannan sai ce ya rasulullah wallahi abinda na aikata ba na yi bane dan ina kin Allah da manzansa ba na yi bane saboda wai ban yarda da musulunci ba a wallahi yarda da musulunci ma yasa na yi kuma na yarda cewa ko na rubuta wannan wasiƙa ba zai hana Allah ya taimaki manzansa ba kuma na tabbatar da Allah zai bada har cikin zuci kuma abin da ya faɗa har cikin zuciyarsa shi haka ne yace abin da yasa na rubuta wannan wasiƙa na rubuta wannan wasiƙa saboda kafiran makka sun mu wani ni'ima a lokacin da na yi hijira ‘ya'yana da dukiya na suna hannunsu kuma ya kamata in yi wani abu da dan musu tukuici don su rike min dukiya da kyau shi yasa na dan ba su wannan satan hamsa din domin su tsaya su ƙara rike min dukiya kada su yi min hasarar dukiya ya yi musu ne wajen dan tsare mai dukiya an gani sai manzo Allah ya ce to abinda maganar ka da ka faɗa har cikin zuciyarka gaskiya ne amma kuma abin da ka aikata kuskure ne kar ka ƙara yin haka kuma manzo Allah Allah ya sanar da shi cewa da gaske abin da hakim ya faɗa gaskiya ne ba wai ƙarya ya faɗa ba amma kuskure ne Umar ya ce ya Rasulullah bari in kare mai wuya annabi ya ce ya kai Umar wannan bawan Allah ya halarci yakin Badar tun a duniya dan aljanna ne wa ma yudrika la alla la isla ala ahli Badar fa qala ijmalu ma shi'tum faqad wajabat lakum aljanna me ya sanar da kai Allah ya yi tsinkaye ga mutanen Badar ya ce ku aikata abin da kuka so hakika aljanna ya wajaba kan ku to yanzu Umar ya kafa kadan aljanna ya sakamakon shi eh? man kala da yarfi ya kafa faqad ba abi hadi to yanzu ga Umar ya kafa shi dan ya kira shi munafiki irin munafincin Abdullahi bin Ubay bin Salul yaya yanzu za ka kafirta Umar me yasa da kawili ne shi a iya fahimtar shi ne umar yadda shi ma wasu iya fahimtar shi ne ya kuskure shi ma umar ya yi kuskure a iya fahimtar shi to anan wajen za a nuna ma wannan abun fa kafirci ne wannan abun kuskure ne amma kai ba kafirka ba Kuna nuna wannan ko sannan kuma akwai maganganun sahabbai da su da suka yi nuni akan yin uzuri da tawili daga cikin wannan akwai uzurin sa ga kawari da muka yi magana an gane ko akwai Tariq bin Shihab yana cewa kuntu inda aliyin fara faraga min ahalin na naharawan na kasance wajen aliyu dan abi talib lokacin da ya gama yakan mutanen naharawan su mutanen naharawan khawarij ne kuma khawarij ne wanda har sun kafirta sahabbai har sun kashe wasu sahabban ma suna ganin kuma in sun kashe sahabi su din nan sun kashe kafiri ne su kuma in an kashe su sun yi shahada ne to sai shi wannan bawan Allah tsari birin shahada yake ba da labari na kasance a wajen Aliyu lokacin da ya gama yakan mutanen naharawan ya ka ce ma aliyu a mushriku na hum shin su wayannan mutanen naharawan din shin su mushrikai ne su kala mina shirki farru yake ah, ai daga shirka suka gudu sun guji shirka ne suka fada nan wajen fakila za ka ce fa munafiqun shin su munafiqai ne irin abdullahi bin ubay bin salul ce al munafiquna la yazkuruna allaha illa qalila yace ai munafiqai ba sa ambatan Allah sai kadan ka duba gayan ungari ba nan bayan Allah sun kafirta sahabbai sahabbai ba su yi hamasa ba sai tunda kun kafirta mu kuma kun kafirta ba su yi haka ba sai sahabbai ka tsayar da su matsayin da Allah ya tsayar da su an gane suka ce muna yace muna kai ba su ambatan Allah sai kadan ila kace fa mahu to ya ali su wane ne su yan khawari me yace qaumun bagau alaina faqatalnahum yace mutane ne da suka suka yi mana tawaye sun yi mana tawaye sun dauki makami a kanmu sai muka yaƙe su amma ba wai don kafircin su ba mun yaƙe su domin kariya ga jinin mutane da kuma mutuncin mutane da dukiyansu ba wai don su kafirai ne imamul bayhaqi ya fitar da wannan a cikin asunan sunan kubra sanan abdurrazak ya fitar da shi a cikin musannaf ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf din shi duka sannan kuma malamai irin su shekul islam ibn taymiya su ma sun yi bayani akan tawili cewa ana yin uzuri ga tawili a cikin wurare da yawa daga cikin littattafansa kamar ya ce yana cewa wal muta'awwil al muqti ma'fuwun lahu bil kitab was sunnah shi mai tawili mai kuskure ana yi masa afuwa a qur'anance da kuma sunna Allah ta'ala ya faɗa a cikin addu'a mu'minai ya ce mu'minai su ringa yin addu'a suna cewa rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu muka manta ko muka yi mai kuskure shi mai tawili mai yi? ba kuskure bane ya dauka fassara haka yake tsakanin shi da Allah ko ba haka bane kuma ya tabbata cikin sayi cewa Allah ta'ala ya ce kad fa'altu wannan addu'a da muka yi la tu'akhidna inna nasina aw ta'ala kada ka kama mu umman manta ko mai kuskure sai Allah ya ce mai kad fa'altu na aikata in kun manta ko kun yi kuskure na yafi ya zo cikin sunan da ibnu majah da wannan sa annabi yana cewa inna allaha ta'ala tajawaza an umma tajawaza li an ummati al khata wa nisyan Allah ta'ala ya kesare mun ga al'umma ta kuskure da mantuwa sannan shi mai tawili wanda allazi qasduhu mutaba'atu rasul ku duba wannan mai tawili wanda manufar shi manzon Allah yake bi ya ake gane wannan ana amfani da galibus wan bil kaga malami mutumin kirki kullum sunna yake magana kuma yana kokari ya rike sunnan kaga dai manufar shi bin manzo Allah ne la yakfur wa la yafsu idza ijtahada baya kafirta baya zama fasiki in yayi ijtihadi amma za a gaya mai wannan abin da ya aikata menene kuskure ne idza ijtahada fa akta wannan shine abin da ya shahara a wajen mutane game da masailul ilmiya da masailul amaliya masailul ilmiya mas'ala na aqida mutum yayi kuskure da kuma mas'ala na wa mutum ya yi kuskure inda ya kan tawi ne ba a kafin tashi ba a biri an tattashi amma da yawa daga cikin mutane inji Ibrahim taymiya sun kafirta masu kuskure a cikin a cikin aƙida. sun ce ana yin uzuri ga mutum ya yi kuskure a wajen furu'a amma ba a yi ga kuskure ba a uzuri ga mutum ya yi kuskure a wajen mai wajen aƙida idan mutum ya kuskure a wajen aƙida, kafiri ne wajen wasu an gani ce wa hazal qaul la yu'rafu inda ahadin an ahadin min as-sahaba wa wala an ahadin min a'immatul muslimin ki irin wannan magana ba a san shi daga ɗaya daga cikin sahabbai ba da tabi'ai ko ɗaya daga cikin a'imma na musulmai inda ma huwa fil asal min aqwali ahli dinai wannan ga asali cewa ba a uzuri a wajen aqida sai wajen furu'a asalin shi magana yan bid'a ne allazina yubaddi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafahu wa inda suke ƙirƙiro bid'a kuma suna kafirta wanda ya saba musu kamar kawari da mu'tazila da jahmiya wa waqa zalika wa waqa fi zalika fi kaseer min ahli amin adba'il a'imma wannan ma waqa zalika fi kaseer min adba kuma da yawa daga cikin mabiya a'imma din da mabiya malaman mazhaban nan sun fada cikin wannan kurakuran sun kafirta mutum da tawili kuma sun ce ba a yi uzuri a wajen aqida sai wajen furu'a sai ce ka ba ashabi malik wa shafi'i wa ahmad in ji ibn timiya kamar wasu sashen ɗaliban malik da shafi'i da ahmad da wasu su sun fada cikin wannan kuskuren sannan ibn timiya yana cewa wala yalzamu idza kana al kufran baya lazimta in magana ya zama kafirci an yakfura kullu man qalahu ma al wata wa a ce wai duk wanda ya fade shi ya zama kafiri tare da cewa yana cikin jahilci ko tawili kun in ma yana cikin jahilci ko ta fa inna subutal kufr fi haqqi shak al muayyan ka subutul wahid lalle tabbatar kafirci ga haƙƙin mutum ayyanan ne ka subutul wahid ne kamar tabbatar kaccewa ne an gane ko fi haƙƙi wa zalika lahu shurut wa mawani'i wannan lahu shurut wa mawani'uhu wannan yana da shurut kuma yana da mani'i abun aikin kafirci ne amma kafin a kafirta shi akwai sharuɗa na kafirtawa akwai abubuwan da ke hana a kafirta shi sannan ibn hajar al-asqalani shi ma a cikin wannan matsala shi ma ya tabbatar yana cewa inna min inna man akfara al-muslim nuzira lalle duk wanda ya kafirta musulmi za a duba fa in ka fa in kana bi ghairi zam in ya kasance kafirtawan ba tare da tawili bane to ya cancanci a zarge shi na kafirta musulmi wa rubbama kana huwa al-kafir da yawa shi din nan mai kafirtawa ba tare da tawili ba da yawa shi ma zai iya zama shi ne kafirin ma an gani wa in kana bi tawili nuzira idan ko kafirtawan da tawili ne sai a yi za a duba in kana gaira sa'i in ta haka zam in kafirci ne wanda ba in in dai tawili ne gairu sa'i akwai tawilin da bai halatta ba akwai tawilin da lugar larabci baya daukar sa sannan kuma akwai san rai a cikinsa in ya kasance irin wannan tawili ne gairu sa'i to mai kafirta wannan ya cancanci zargi amma wala ya sirri ilal kufur zargin baya kaiwa kafirci bal yubayyanu lahu wajen kadani a za a bayyana mai fuskan kafircin zace abinda ka faɗa fa kai kuskure da ka kafirta mutane wa yuzjar bima yaliku za a tsawata mai da abin da ya dace wala yaltahiqu bil awwal inda jumhuri inda jumhurin ulama ya riskan na farko ba a ce mai kafiri a wajen mafi yawan malamai amma wa in kana bi tawilin sa'i lam yastahi kazam inda tawili ne wanda ya halitta bai cancanci zargi ba bal tuqamu alayhi a hujja ji a ila sawa in yayi tawilin sa'i za a tsayan mai da hujja sai ya dawo zuwa ga daidai amma in ya kafirta mutum da tawili wanda ba na ba sa'i ba to wannan in an bai bayani bai dawo ba kafirci zai koma kanshi. shi kun gane wannan ko za mu yi bayani akan tawili wanda ba sa'id din ba don mu ga irin irin tawili na batiniya Sheikh Abdulrahman Ababadi daga cikin malamai na salafiya na najat Allah ya masa rahama yana cewa man kafara insanan aw fasaqahu aw nafaqahu duk wanda ya kafirta mutum ko ya fasikantar da shi ko ya munafikantar da shi muta'awilan kun ji wannan ko ya kafirta shi ne muta'awilan gazaban lillahi ta'ala saboda tawili da kuma fushi ga Allah ta'ala fa yujjar za a tsawatar da shi kamar yadda manzo Allah ya tsawatar da Umar da ya kafirta wancan hatim din kuma Umar ya kafirta mutane da yawa ya munafuntar da su manzo Allah ya tsawata masa kaga wannan kafirci ne tafsir ne gadaban muta'awwila ne gadaban lillah kun gane wannan ko Umar ya yi kuskure ne saboda tawili fushi saboda kariya ga Allah kamar yadda sahabbai suka tsine mashayin giyan nan wanda ake ta yawan zuwa da suka ce la'ana hulla ma aksara ma yuta da Allah ya tsine mai so nawa ana zuwa da shi kaga wannan sun yi wannan fushin ne gazaban lillahi ta'ala sun yi wannan magana ne saboda fushi ga Allah to irin wannan za a nuna wa mutum kuskurensa amma ba za a kafirta shi ko a biri an da shi ba kun ga kamar yadda kamar yadda ka hadif ya faɗa Umar ya faɗa ga hadif cewa inda hu munafiq annabi ya tsawata masa haka nan yadda ya gudana ga wasu daga cikin sahabbai da wasu kawo mu'azu bin jabal da ya kira wannan ba kauye da ya zo yana cikin bin sallah ya ga mu'azu ya tsawaita ya koma gefe ai mu'azu ya kira shi munafiki mutum ya kai kara wajen manzo Allah cewa ya kira ni munafiki da sannu zai sani ni da shi waye munafiki da aka zo yaki kuma wannan bawan Allah yayi bajinta sosai ya bada ran shi ayi shahada sai ga ce ga abokin husuman ka na kaga ya shahada daga ce munafiki kaga shi mu'azu ya faɗa ne saboda fushi da tawili shi ba tawili yayi to anan ba za a ce mu'azu ya kafirta ba tunda mu'azu shi ya dauka tun mutumin da ya tawaye ga imam ga matsayin sai annabi nuna mai kuskure ne an gane haka nan ya gudana daga wasu daga cikin sahabbai da wasu su amma wanda ya kafirta wani mutum ko ya munafantar da shi gadabal li nafsi ku duba wannan ya kafirta shi ko ya munafantar da shi gadabal li nafsi dan fushi gawa shi kawai dan an fata mai rai kawai sai ya kafirta samtu ko ya munafuntar da shi ina ba tan gane kamar wannan siyasa da ya ce ana jifan shedan ya kalli wani shugaban kasa ya ce wai jifan shedan ake yi kuna shakka ne ana jifan shedan shi abin da ya dauka kawai shi wannan kawai shedan ne ne in ka ce mutum shedan ne daga cikin ka kafirta shi kaga wannan magana ne mai hadari to za mu dauka shi ma kila tawili ne yago shine uzurin za mu uzuri ba za a ba za mu dauko kafirci mu an taya mishi ba tunda ba na tsammani a kowanne ya faɗakar da shi irin wani ya kamata a faɗakar da shi wannan magana yana da haɗari shugaba ko ya yi kuskure kai ba ma shugaba ko da mutum ne musulmi dan uwanka ba za ka ce kai tsaye shi dan bane shi ina fatan gane wannan ko yana nufin shedan da mai saban Allah Ko kila yana nufin an jefi mai saban Allah kila ɗan bishi uzuri amma kuskure ne mai girman gaske faɗin wannan magana misali an gane amma wanda ya kafirta mutum ko ya munafuntar da shi gadabar da nafsihi saboda an ɓata mishi rai aw bi gairi ta'wilin ko ba tare da tawili sa'ik ba dan tawili ya zama sa'ik za mu yi bayani akan tawili gairi sa'ik fa huwa yakafu la fa hadha la ya fa za yukafu alayhi wannan ana jin tsoro a gare shi ana jin tsoro zai iya fadawa cikin me kafirci majmu'atul rasail wal masail an-najdiyya shafi na ainihin daya mujalladi na a shafi na 100 da 654 mujalladi na farko an gane wannan ku? to tawili ba ta ce ba ya ake gane tawili ba ta ce an ce tawili wanda nasoshi da maganganun malaman ilimi suka yi nuni akan yin huzuri da shi shi ne tawili wanda lahu musawwigun fi kalamin arab tawili wanda yana da mashiga wato da malami ya fassara abu da akan kuskure amma kuskuren yana da dan wani ihtimali a larabci larabawa sun dan san da shi amma yayi kuskure ne wajen fassara an gane ko hakanan yana da wajahi a wajen ilimi sai ya zama to yana da wajahi a lugar larabci sannan yana da wajahi a wajen shari'a abubuwa biyu kenan ibn hajar na cewa malamai sun ce kullu muta'awil ma'azur bi tawili laysa bi asil duka mai tawili ana mai ta ana mai uzuri da tawilin sa shi ba mai zanubi bane idza kana tawiluhu sa'igan fi lisanil arab in tawilin shi yana da fuska a harshen larabci wa kana lahu wajhu fil ilm kuma yana da wajahi a ina a ilimi ku duba fatawul bari mujalladi na daya shafi na 304 to shi ne ke cewa fayan baki mura'atu min hadha al ya kamata a kula da wannan qaidi din cewa tawilun sa'iq lahu wajhu fil lugha atishad ko fil ilm wa an la yuttakaza al-udhr bi ta'wil wasila yata'allaqu biha ko wa an la yattakiza Allah ya taki zal uzur bi ta'wil wasila ya ta'allaku biha fi adami tafsirin tafsirin kafara kuma kada mutum ya dauki wannan uzuri na tawili ya ce ana uzuri da tawili wannan ya hana shi ya kafirta kafirai da zindikai su kafirai da zindikai suna yin tawili ne gairu sa'ik kamar zanadiqa da kuma mulhidai allazina ta'awwalu nusus alkitab was sunna wanda suka yi tawilin nasoshin qur'ani da sunna fajarraduha amma ma'aniha suka tsaraitar da ita daga ma'ananta musananniya daga cikin manganin larabawa an gani sun yi haka ne bi hadafi ibtali shar wa sarfin nas an din sun yi haka dan su bata shari'a kuma su juyar da mutane daga addini dan su bata me shari'a kuma su yi me su juyar da mutane daga addini misalu tawilatul badiniya misali tawili ne yan badiniya yan shi'a badiniya da sufaye badiniya su ne yan sufaye da kira yan hakika su tawilin su gairu sa'id ana kafir su kai tsaye an gane ko a tawili na batacce wanda baya afkowa cikin zukata sannan kuma wala ya dullu alaihi la shar'un wala aqalu shari'a baya nuni a gare shi ko hankali kamar irin fasaran shi'a da suke cewa inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara annabi musa ba wai kana musa a samu a fayyace wannan da kyau wai kana musa li lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ya ku mutane inna allaha ya kuma an tazbahu bakara lalle Allah yana umurtan ku yanka sanuwa qalu atattakizu na uzu huzwa suka ce zaka rike mu ne abin izgili qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin sai ce ina neman tsarin Allah ya zama to daga cikin jahilai suka ce al-baqara huna Aisha bakara ana ita ce Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam shin wannan akwai lugan da ya fasara Aisha da bakara a cikin shari'a ko hankali yanzu a hankalce annabi Musa alaihi salam Allah ke magana da shi me ya kawo maganar Aisha a zamanin kawai tsabar kiyayya yake mun shi'a da wani abu na zuciyar shi mugun abu saboda fushi ga kansu suna jin haushinta to duk wani rashin adalci za su yi mata suna neman aya da za su liƙa wa Aisha su kafirta ta wai wannan inda Allah a amurku an tasbahu bakara ai bakara din nan take Aisha kuma fa Allah ya faɗa ga annabi Musa kenan a zamanin annabi Musa ta rayu kaga wannan magana la yadullu alayhi aqlun wala shar'un wala luga ke irin wannan tawili gairu sa'i ba a sauraron wannan me yin wannan kawai mai san rai ne an gano wannan ko sannan kuma da tawilin tawilin ya shiyar ke cewa inda Allah ke cewa wa shajaratul mal'unatu fil qur'an kun san su wane ne banu umayya wai banu umayya sune ashjara al-mal'una wannan mushajara maluna wata itaciya ce inna ha shajaratun takhruju fi asalil jahim taluquha haka annahu bishiya ce da take fitowa a asalin wutan jahannama wutan jahim ƴaƴanta ƴaƴanta kamar kan shedanu manya manya to sai shi aka ce banu umayya ake nufi wai anan wajen an yi kinaya ne kan banu umayya kaga wannan tawili ne wanda hankali bai yarda da shi ba luga bai yadda da shi shari'a ba ta yadda da shi ba tawili ne gairu sa'i in mutum yayi wannan ba a mai uzuri ba a sassauta mai da kuma tawilin su marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan an gani teku guda biyu teku an gani ko sun hadu sun asara abin nan sun sun cakuda suna haduwa amma kuma tsakanin su akwai tazara akwai wani barzakhul la yabghiyan teku guda biyu ga tekunan ga tekunan wannan haza haza azumin furatun wa haza milhul ujaz ga sunan kana ganin haka amma kuma da kan akwai wani shamaki ba sa haduwa wannan baya shiga cikin wannan wannan baya shiga cikin wannan ya khuruju min humar lu'ulu wal marjan to wannan baharani da baharai nan shine ali bin abi talib da fatima in shi'a sannan kuma ya khuruju min humar lu'ulu wal marjan da lu'ulu da marjan na fitowa daga cikin wannan rafuka guda biyu rafin gishiri da rafin rafin mai tekun gishiri da tekun ruwan dadi su waye lu'ulu wal marjan hasan da husaini irin wannan fassara kaga akwai san rai shi ma kanshi mai fassara ya san ba fasara yake da kyau ba an gano wannan ko to an ce lokaci za mu ci gaba yanzu mun tsaya akan tawil gairu sa'id sati mai zuwa za mu karasa magana kan tawil gairu sa'id kafin mu shiga cikin karatunmu

ya don ya saba biya su duk karatu da muke ina ya kamata ya ai mutum ya gane shi ma ibn taymiya ya saba wasu mutane akan masail na aqida ke zai gani sai da kufurantar da wanda ya kuskure in ka duba gari karina ibn taymiya me yake so ikani sunna yana son hadisi ko baya so yana yaki da bid'a ko baya ki rubuce-rubucen shi mai suka yi ne alkhairi ko sharri sai ya samu zaniya irin wannan ya ake masa shi ne wannan karatu yana da muhimmanci ku san shi shi ne ma'auni wanda za ka gane cewa don za ka shiga rudu za ga malamin da kake girma zai ga zami yanzu ya za ka yi da shi to karatun da kai shi ne ce kan ba ka to malam wani ya zama kajiri shi ma ba ni ba shi amma ka duba karina malam wani muna tare da shi shekara da shekaru na san shi da san sunna na san shi da yakan bid'a na san shi da kyakkyawan masa ban ga shi da san rai ba na karance shi na karance shi to gaskiya wannan kuskuren da ya Allah ya gafarta mishi haka ake yi amma kawai malamin ka ya kuskure kan matsala guda ɗaya kawai nan take kawai ka ce ba ruwanka da shi nan take ka ringa bata shi ka je nan ka bata ka je nan ka zage shi ka je nan ka yi kaza malamin ka ba ya fita daga salafiya bane malamin ka ba ya yi kaza bane amma ka sa ma kanka zaka bata shi duk inda ka je kuma kai kana ganin wannan wai ka sa ma kanka wani alkhairi ne misali kuma zai yi wa kai ne ma kai kuskuren kai ne wannan abun ba shi ba misali to ya kamata mu ringa baiwa juna uzuri na'am Eh. ai amsa ya fito fili ai shi annabi isa manzo ne gabanin bani isra'il kuma an ce wa in min ahlil kitab zuwa ya kitab ba bani isra'il ba me a gidan ka annabi musa annabi isa bayan ya rasu bayan bayan allah ya dauke shi suka dauke shi allah ko dan allah to tashin kiyama in ya zo bayan ya gama yakan dajjal duk ahli kitab da suke raye a lokacin za su yi imani cewa shi manzon allah ne ga bani isra'il shi ba allah bane sun ƙara ganowa suna yana nan a matsayin mujaddadi ga wannan al'umma kamar ƙara mai daraja ne don wani zai ce ba to in ya zo al'umma nan zai zo a matsayin manzo ne ko zai zo a matsayin sai ce ma in ya zo a matsayin manzo la ya fadi. in ya zo kuma a matsayin ba manzo ba an rage mai daraja haka suke cewa shi ne shubuhan shubuha ce akaliya ka ce musu ai yana nan da mukamin shi na da an ƙara mai wani girma ne kama a ce shugaban ƙasar najeriya sai aka ba shi wani mukami a majalisar ɗinkin duniya ya yi shugaba ne ga najeriya amma kuma yana da wani sakatare ne a majalisar ɗinkin duniya an rage mai daraja matsayi kan matsayi ne annabi isa rasulan ila bani isra'il mujaddidan fi hadhihi al-umma an gano wannan ko saka ba darajar da aka rage mishi an ce lokaci yayi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk